لبس على طوائف من الخلق فخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفروه وقاتلوه وقتلوه وفي المقابل لبس على طوائف من الخلق غالوا في علي رضي الله تعالى عنه فادعى منهم أقوام أنه الإله وادعى منهم أقوام أنه النبي وادعى فيه منهم من ادعى أقوالا لا نضيع الزمان بذكرها وعصم الله أهل السنة والجماعة فكانوا على الوسط الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم فأحبوا أهل البيت ووالوا أهل البيت ولم ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها فعصمهم الله رب العالمين باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإفراط والتفريط ومن الغلو والجفاء معا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر يوما فجاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يتعثر وهو صبي فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر فحمله وصعد به وأجلسه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين فكانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق بها بالوحي المعصوم ووقع الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام الجماعة لما بويع الحسن رضي الله تعالى عنه بالخلافة وأراد معاوية رضي الله عنه وأراد معاوية رضي الله عنه أن يصالحه وأن يشترط فنزل له عن الخلافة واستقام العم واجتمع المسلمون فسمي العام عام الجماعة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن حسنا وحسينا هما سيدا شباب أهل الجنة وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن ويقول اللهم إني أحبه فأحبه ومضت الأيام وتعاقبت السنون ووقع بين المسلمين ما وقع وعصم الله من الوقوع في الفتنة من عصم واستقام الأمر في عام الجماعة فلما قضى معاوية رضي الله عنه ومضى إلى ربه بويع اليزيد في شهر رجب وكان على رأس الرابعة والثلاثين من عمره بويع له بالخلاف وقد ولد سنة ست وعشرين من الهجرة فبايعه الناس وامتنع عن البيعة شابان من خيار الناس امتنع عن البيعة هما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ثم إن أهل الكوفة لما علموا أن حسينا رضي الله تعالى عنه امتنع عن البيعة ليزيد راسلوه فتواتر الطوانيل يعني الصحف بالبيعة للحسين مع دعوته إلى الخروج إليهم من أجل أن يسير الأمر إلى نصابه الذي كان ينبغي أن يكون فيه كما يدعون ثم كان ما كان وقضى الله من الأمر ما أراد وشاء الله عز وجل أن يقتل الحسين في يوم عاشوراء ثم تلت ذلك أمور وهنات لا يطيب اللسان بذكرها ولا يفرح القلب بتذكرها نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الخطأ والزلل وأن يمسكنا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في عاشوراء وغيرها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد اللهم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 ranar a tara ga watan muharram kalandar musulunci ta shekara 1437 ta yi magana ne dangane da wannan rana mai tarin dubun tarihi ranar ashura wadda ita ce gobe asabar rana ce mai dubun tarihi rana ce da a zamanin jahiliya ake bukinta rana ce da yahudawa suke marmarinta rana ce da musulmi suke azuminta rana ce da 'yan shi'a suke koke-koke a cikinta suke yaga tufa a cikinta suke karkashi kawunansu suna zubar da jininansu a cikinta tarihin abin da ya faru a baya na fitintinu a wurinmu kaddara Allah ce kuma Allah ya hukunta abin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama kuma sanda ya ga dama kuma da waɗanda ya ga dama amma wannan ba zai kawar da mu daga tafarkin da alkur'ani ya dora mu a kansa na kyautata ma magabatan musulmi zato da ya musu addu'a da fatan alkhairi wai da madaukin sarki yake cewa والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana ka ra'ufur rahim Allah yana yaba mun anda suke yin addu'a ga magabatansu ta fuskar imani suna ce Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ka gafarta mana suka gabace mu ga imani ya Allah kada ka sanya wani kulli da damuwa da jin haushi a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani ya ubangiji kai ne mai rahama mai jin tarihin musulunci yana cike da abubuwan farin ciki da murna da jin daɗi masu inda yawa amma kuma an fi kawar da hankalin mutane zuwa ga abubuwa marasa daɗi ko da kuwa ɗan lokacin su ɗan ƙanƙani abin da ya faru a karbala ranar ashura wanda a dalilin sa ne ake so sai an rufe sunnar manzo Allah ta ranar ashura a dalilin sa ne ake so wai ala tilas sai an mai da al'ummar musulmi al'ummar makoki da jin haushi al'ummar zaki da cin mutunci da la'anta abu ne da ya faru bisa kaddar Allah abu ne da duk alamomi sun nuna cewa ubangiji ya tsara shi yake son ya gudana a haka kuma ubangiji ya yi tanadin sakamako a alkiyama ga waɗanda ya zaɓa su kai shahada a wannan ranar kuma ya yi tanadin sakamako wanda ya dace ga waɗanda suka taka rawa wajen yin fasadi da zurbar da jinin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuni ubangiji ya san abin da zai yi da su tun lokacin da sayyidi muawiya ya karɓi mulki daga alhassan bisa ga amincewa. alhassan da kansa ya gayyaci muawiya aka yi buki na musamman bayan ya yi wata shida bisa mulki bai ji daɗi ba saboda bala'i da ke don 'yan shi'a da ke tare da shi wanda sun yi yunkuri sau uku na su kashe shi alhalin su ne rundunar da suka tewa suna kariyarsa ya gayyato mu'awiya da kansa Ba haka ba a sham inda mu'awiya yake aka bashi mulki ba a iraki aka bashi mulki inda sai ji hussein ne in sai ji alhassan ne bayan da aka bashi mulki ya yi zaman lafiya da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaman lafiya da alhassan da alhussein kuma sukan je su isko shi har fadarsa kuma yi maka yi musu alkhairi su karba amma bayan da alhassan ya cika shekaru goma ma'aure yana mulki to sai fuskar Husaini ta fara canza saboda ne saboda Husaini mutum ne da fi sauƙin dawowa ga waɗannan mutane masu zuga sai an yi fitina amma duk da haka bai taɓa daga kara yake kala ba ko yake gwamnatin da ke ci ba ta yi daidai ba har lokacin da aka yi wasu shekaru biyar mu'awai yana da shekara goma sha biyar bisa mulki yana sarkin musulmi na duniya ya yanke shawarar naɗaɗansa a matsayin yarima ma abinda ba a saba a daular musulunci ba amma sauran daulolin duniya sun san da shi a daular musulunci ba a naɗa shugaba sai wanda ke ci ya mutu ko kuma ya zo ga mutuwa ya yi wasici ko ya tara mutane su yi shawara su zaɓi wani sarki mu'awai sai ta shi zai naɗa yarima wanda idan ya cika babu sauran jayayya na tashi za a yi al'ummar musulmi ba ta yi jayayya da mu'awiya kan wannan ba saboda dalilai da yawa da takaitaccen hudu ba irin wannan ba za mu iya kawo su amma waɗanda suka bibi shafi na na facebook na yi darasi talatin da takwas akan wannan matsala haka kuma na yi darussa a wutar hausa tv wanda wasu daga cikin su yi ta ganin shi a shekarun baya sai na ma wallafa littafi ne ya faru a karbala wanda an buga shi an yaɗa shi ya shiga duniya da daɗewa mutum hudu ne katal ba su goyi bayan naɗin yarima ba a wancan lokaci kuma dukkan su tsaran yazidu ne ɗanɗan mu'awiyar da aka naɗa ma'ana matsayin mai jiran gado idan ubansa ya mutu ya karɓa ƙararrakinsa ne amma sun fi shi daraja sun fi shi matsayi a idon jama'a mutane ne 'yan manyan gidaje akwai ɗan sayidi abubakar abdurrahman ibn abubakar akwai ɗan sayyidi Umar Abdullahi ibn Umar akwai ɗan sayyidi Ali al-Husayn na Ali na Abi Talib akwai ɗan gidan sayyidi Zubair ibn al-Awwam Abdullahi ɗan Zubair su waɗannan duk ubannin suna cikin al'asharatul mubashiruna bil janna sun fi shi ko ba su fi shi ba su hudu suka yin mubaya a lokacin da aka naɗa yare amma mubaya mutu hudu komai da su ba za ta kawar da a al'umma gaba ɗaya ba amma kuma a lokacin ba a ce ta kama mulki ba sai lokacin da mu'awiya cika mu'awiya shekara biyar bayan haka sannan Allah ya karɓi rayuwarsa da Allah ya karɓi rayuwarsa ɗayan biyu zai faru ko dai mutum hudu su ja ra'ayin jama'a a ƙina ɗaya zai ko kuma sauran jama'a su rinjaya su na ɗaya zai wannan na biyu shine ya faru yanzu da ya samu goyon bayan jama'a gaba ɗaya sannan kwamitin mutum hudun nan kuma sun rage yawa saboda kafin lokacin Abdurrahman da Bakar ya koma ga Allah ya rasu sannan da al'umma sai shiri gaba ɗaya aka naɗa Yazid Abdullahi bin Umar ya ce tuni ni yanzu ni da halin jayayya daman ni jayayya ta don me za a sarki lokacin sarki ya zama sarki duke za ka yi tunda wancan ya mutu na yadda da na ɗauna da ban da ban da jayayya wanda suka rage da jayayya su ne Al-Husayn da Abdullahi, ibn Zubair ridwanullahi ta'ala alaihim tunda ba su yi mubaya'a ba to zama cikin al'umma a madina zai masu wahala don haka sai suka bar madina suka yi kaura cikin dare ma suka bar gari suka koma maka a nan ne mutanen kufa irakawa 'yan shi'ar ali waɗanda suke fatar su zuga fitina sai zan abin nema ya saɓi gare su suka rinka rubuta wasiƙa bayan wasiƙa wasiƙa bayan wasiƙa sai da ya kasance jaki ko alfadari an dankara mata filin wasiƙu sun masa nauyi sama da wasiƙa dubu goma sha takwas aka aika ma alfasai bayan wasiƙa da ke kuma wasiƙa da sa hannun mutum ɗari wasiƙa da sa hannun mutum ɗari bakwai wasiƙa da sa hannun mutum dubu sai da aka aika masa wasiƙa ta mutum dubu goma sha takwas cewa ka baro maka ka zo da iraki mu naɗa sai inda aka gayyaci sai yi mu'awiya aka naɗa shi a wannan lokaci matakin da Hussein ya ɗauka shine ya aiki ɗan uwansa Muslim bin Aqil bin Abi Talib yace ka je ka gane mai idon ka ke faruwa wannan wasiƙin gaskiya ne Muslim bin Aqil ya yi doguwar tafiya mai tsananin wahala wacce ta sai da ya aiko ma sayyidi Hussein cewa don Allah ya dauke masa wannan tafiya akwai hadari da wahala a cikin ta yace a ga masa don Allah ya yi hakuri ya ci gaba da tafiya wa kana amrullahi qadaran maqdura in Allah ya hukunta abu dole sai ya faru da muslim bin aqil ya je kufa yadda je kwatar iraki duk gaba ɗaya 'yan shi'a masu wasiƙun sun zo suka yi masa mubaya suka yi masa tarbo na alfarma wanda ya sa ba da ɓata lokaci ba ya tada ɗan saƙo ya je maka ya isko Hussein ya faɗa masa yanzu ba matsala ya a wannan lokaci gwamnan da ke ci shi shine annuman ibn bashir sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna zaton sahabi ana maganar iyalan gidan annabi ya daga ya ya makani ko ya ɗau wani mataki a kai ba zai iya ba. musamman Nu'man ibn Bashir annoman ibn bashir bai ɗauki kowane mataki akan wannan abu da zai iya faruwa ba na naɗa sabon sarki alhalin da sarki mai ci a birnin sham shine yazid zaka nan take yazid da ya samu labari kuma ya lura nu'man ba zai iya yin siyasar wannan lokaci ba sai ya cire shi ya naɗa wani mutum mara albarka sunansa ubaidullah ibn ziyad Ubadullahi bin Zaid ba dan Shi'a ne da yana cikin rundunar Sayyidi Ali lokacin da aka yaƙi da Muawiya me matsayin sa kenan dan Shi'a ne da amma mutum ne mai busasshen zuciya mara imani da na tashi abu na farko da ya fara yi sai ya sa a nemi Muslim bin Aqil a lokacin Muslim bin Aqil ya ɓuya a gidan wani mutum ana kiransa Halid bin Urwa al-Muradi babu wata babu ɓata lokacin mutane suka gwada inda suke aka kamo su aka tsire su a kasuwa tsakiyar gari duk ina masu ya nan mutum dubu goma sha ɗaya ko mu zara su ita da aka sun sani a tsawon tarihi kafin a kashe musulun ya rubuta wasiƙa ya ce don Allah a kai ma Hussein Hussein ne san abin da ake ci ranar da aka kashe shi ita ce ranar arafa shekara ta sittin da ɗaya tara ga watan mai tara ga watan zulhijja husaini ya fito takwas ga watan zulhijja kwana guda kafin ya aika amma tafiya sai da mafi karanci ta kai wata guda labari ba zai iso Hussein da wuri me ya faru a makka duk al'ummar musulmi ta makka ba ta goyi bayan cikar Hussaini manya-manyan sahabbai irin su ibn abbas irin su jabir al-ansari irin su abu sa'id al-khudri irin su abu waqid al-laythi irin su umar ibn abdurrahman ibn al-harith dukkan su sun isko Hussaini sun gaya masa ko ba su goyi bayan suka ce inda za ka je wuri ne na fitina mutanen kuma makaryata ne mayaudara ne minahikai ne sun cuci ubanka sun yaudari dan uwanka yanzu kiran da suke maka wallahi zuwa ga da sai kiran wa kana amrullahi qadaran duk wanda ya ba sai ni shawara abin da yake cewa wallahi na san kyakkyawar niyyarka na gode mana sai harka kuma ko na yi aiki da shawarar ka ko ban yi ba abin da Allah ya kaddara shi zai bayan da ya fita Abdullahi dan Umar ya bi shi kwana biyu yana da lashe shi ina ta ka dubi darajar ku, ka dubi lakancin mutanen nan masu mulki wallahi za ka sa a zubar da darajar wannan gida ba yadda ya kamata ni zai faru yake wallahi ina ganin ba abin da zai faru wanda aka shi sai ce dubi tunan wasikun nan duk mutanen nan suna goyon bayana ya ce wallahi duk wannan wasikun daidai suke da zero banza ne ba su da amfani saboda mutane ne munafikai mai yaudara zuwa za kai ka rasa na kamawa a cikin su ya masa na gode Allah ya saka maka da alkhairi akwai waɗanda suka aika masa wasiku kan hanya Abdullahi bin Ja'far inda Abi Talib ya aika masa wasiƙa yace yawa Allah ya ya dawo maka Amur, ibn Sa'id ibn al-As sahabin manzo Allah ya aika masa wasiƙa yana lallashi don Allah kada ya tafi akwai wata mashahuriyar malama a lokacin ta hadisi Amra bint Abdurrahman ta rubuta wasiƙa ta ta da manzo an bi shi wajen tafiyar sati guda aka cin miki aka mishi wasiƙa tana lallashi shi don Allah kada ya tafi abinda Allah ya hukunta ba shi da magani in muka kwatanta matsayin da Husaini da matsayin wansa Alhassan za ka sha mamaki Alhassan an riga an naɗa shi lokacin da mahaifinsa ya cika gaba ɗaya al'ummar Iraki ta amince da naɗinsa a matsayin sarkin musulmi a lokacin da al'ummar Sham Siriya, ta amince da naɗin Muawiya amma duk da haka sayyidi Alhassan ya zaɓi zaman lafiya ya nemi haɗin kan al'umma ya kira awa ya ce ɗauki ga mulki shi kuma sai yi ne ba a naɗa shi ba daga shi sai iyalansa da fito da su su wajen saba'in da 'yankai, kai ma'ana yan uwa da dangi amma kuma ya nace yake sai an shigo da ba ga hannun kuto nan ne muke kalubalanta yan shi'a masu cewa hasan da husaini mai ne to waye daidai a cikin su waye kuskure wannan ya mika ma banu umayya wannan ya tsira sai ya kwato daga banu umayya akan hanyar Husaini ta zuwa Kufa ya gamu ya gamu da mutane da dama cikin su da mashahurin mawakin nan da aka sani az razzaq ya gamu da shi yana dawa daga Iraq shi kuma yana tafiya sai yace masa ina labari yace al-qulubu ma'ak was-suyuf ma bani umayya kasa mawaki hikima ce da shi yace to lallai na baro iraki zukatan mutane na tare da kai amma makami na ga gwamnati za ka na baka shawarar ka koma ya gamu da abdullahi bin al albalaki wanda shi ma yana da cikin da suka shawarce shi cewa yayi hakuri ya koma amma kaddara ta riga fata kamar yadda bahaushe yake cewa sayyidi Hussaini. bai samu labarin kashe dan saƙonsa muslim bin aqil ba da hani bin urwa al-muradi sai lokacin da ya kusa shiga kufa sannan ne ya gamu da umar ibn sa'ad ibn abi waqqas umar ibn sa'ad shi ma dan shi'a ne kuna jin yanzu ya shi'a suna la'antarsa amma mune musu hujja da cewa nasu ne tunda da shi aka yi yakin da shi aka yi kima awaya yana cikin rundunar ali Mene da ke da mai matsayin sa sai shi ali yanzu ya kama ta wasiƙa cewa gashi an kashe musulun bin aqil sai aka aka kulla mitin ne shawa? Husaini yana da ra'ayin to gara ya koma tun da gari ya rikice kuma babu gaskiya tare da mutanen nan amma dangin bin bid'a da ke tare suka ce wallahi ba zai yi ba ya za ka ce mana dan wace mu jiya sai mun je mun dauki fansa to ku dauki fansa a wa abinda gwamnati ta yi addara ta riga fata. bayan wannan Husaini ya gamu da Hur ibnu yazi da runduna ta mutum dubu dakaru mutum dubu shi ya yi tsammanin masu tarbo ne tun da kusa da kufa yake dukkan su ‘yan shi'a ya ɗauko wasiƙu ya ce ga wasiƙunku suka ce mu ba muka rubuta maka wasiƙa ba mu abinda aka ce mana mu zo mu kama ka ga kanan zaka zo ka yi tawaye ma gwamnati sai ce kun ga hanya ta zan koma madina suka ce salamun alaikum suka juya amma abin ban mamaki ina wanda ya kawo masa wasiƙa cewa an kashe muslim bin aqil umar bin sa'ad sai ga shi da runduna ta mutum dubu hudu me zai yi wasu zo su kama Husaini Husaini ya lura lalle abin da ya kasama ba zai yi ba ya ka yanzu babban manufarsa da burinsa da fatarsa ne a bari ya koma Madina suka ce su ba abin da aka ba su umarni kenan amma za su yi masa alfarma guda za a aika ɗan sako wurin gwamna Ubaidullahi bin Yazid wanda ya turo su a ji zai ce Ubaidullahi bin Yazid ya ce in dai ya yarda ya koma Madina ku kyale shi amma abin ban mamaki sham ibnu biljaushan wani dan shi'a shi bana cikin rubutun ali lokacin yaki da muawiya yace idan ka kyale shi in ya tafi yayi ta kwana zai zaka a kawo maka shirin ka kai shi wurin yazidu wannan yasa sai bi Hussein ya yi tunanin wasu abubuwa guda biyu yace to a bari ya wuce wurin riba wurin jihadi inda rundunonin gwamnati da ke yaki da arna a kasashen Roma ya yi can suka ce ba su amince da wannan ba. Ya ce, to ku bari da kai aikin wuce wurin Yazidu da kaina suka ce Nuna ba mu san Yazidu ba, gwamna ya aiko. Ya ce, to wannan ka wulaƙanci ba zan iya ɗauka. Do haka in dai kuna son jini na ne bismillah. Aka tada sallan azab, ya ce ma jagoran waccan runduna kana son ka ba su sallah yace a'a ni ai ba sarki bane dukkan jagorance mu mai sallah suka yi sallah azhar suka yi la'asar suka yi magriba suka yi shayi aka kwana ranar tasu ake na iri yau alhamis tashi gari ran juma aka wayi gari ranar ashura da safe sai ji Hussein ya hudu ba wadda a cikinta ya roƙi jama'a ta da duk su hiyar ya ce mun kadai ne ake nema dangin sa ne da yan uwansa suka ce ba za su yi da kai a takaice a nan ne aka yi gumuzun yaƙi wanda runduna ta mutum dubu hudu ta kalubalanci rundunar daga lokacin ba ta wuce hamsin ba saboda sun fi su saba'in da yan kai amma tun lokacin da an kace an kashe musulun bin aƙi wasu suka koma wasu mutum dubu hudu za su yaƙi mutum nawa mutum kusan hamsin wanda ba yaƙi ba to amma abin da zai baka mamaki tun safi ana yaƙi har kusan faɗuwar rana wanda ya nuna ne ya nuna ba kisan ake so baka lokacin kama shi ake so lalle sai ya yi tsaron da sai an kama shi in ba ka mutum dubu hudu ba su yi ne suna kashe mutum ba zai yi kuma ƙarshe dai bisa ƙaddarar ubangiji su ma cikin yakin sai su kashe mutum tamanin da shidda cikin rundunar yan shi'a irani rundunar gwamnati rundunar gwamna ubaidullah bin biyar bayan da kama hussein ya faskara sur'atu tamimi wani dan shi'a shi mai na cikin rundunar sai na ali ko yana cikin rundunar sai ya yi wani wawan tsara ga kafaɗa sai yi hussein sannan sai sinan ibnu anas ya kai masa hari ga makogaro sannan ya kama kirjinsa sannan huli al-asbahi duk waɗanda da kuka ji suna su wallahi yan shi'a duk suna cikin rubu na sayyidi yi. wannan arne huli al-asbahi sai sarika kun je da Hussein ya shahara. akwai mutane goma sha bakwai da aka kashe ban da shi cikin wannan gumuzu wanda su kara da kannansa ƴaƴan sayyidi ali ja'far da abbas da muhammad da abubakar da Umar da Usman duk ƴaƴan sayyidi Ali ne kannin Husaini duk an kace su a wannan rana kana jin sunan su da ƴan Shi'a ba ka ji saboda me saboda ba wa sun aji akwai Abubakar da Umar da Usman da gidan Ali akwai ƴaƴan Al-Hasan wansa Abdullahi da Qasim da Abubakar akwai nasa ƴaƴan shi sayyidi Husaini Ali babba da Abdullahi akwai Abubakar amma ba a kashe shi ba Zainul Abidin saboda bai da lahiya bai yaki ba su ko wasu shi sannan akwai ƴaƴan aqilu dan uwan sayyidi ali ja'far da abdullahi da abdurrahman sannan shi wancan da aka ce muslim bin aqil akwai ɗansa muhammad sannan akwai ƴaƴan abdullahi da ja'far ibn abi talib da aulu da abdullahi in ka hada su da husaini su goma sha takwas ne duk zuri'a da na sayyida fatima radiyallahu anha jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka yi shahada a wannan rana to waye kashe wannan ita ce magana wa ya kashe Husaini ba zan so in yi dogon magana ba da analysis na abin da ya gudana kawai zan ɗauko wasu daga cikin nassoshin littafan shi'a don mu ji abin da suka faɗa dangane da wannan kisa wane ne ya yi kisa a cikin ayanu shi'a na muslim al-amin a sayyid muslim al-amin mujalladi na ɗaya shafi na talatin da hudu yana ta baya al-Husaina ishiruna 20000 min ahli al-Iraq غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوا yace mutum dubu ashirin kun da yake muku sha ko dubu goma sha takwas shi yake dubu ashirin daga cikin mutanen iraki sun yi ma husaini mu baya yace gadaru bihi sun cuce shi sun ci amanar. wa kharaju alaihi sun yi fito na fito da shi wa bai'atu fi a'daqihim alhalin su suka yi masa mubaya'a yace wa qatalu su ne sun ka kashe shi wa shahida shahidun akwai magana da hur ibnu yazid yayi wanda yana cikin a rundunar kariyar Husaini za a ce ina ta ad'autum hadha al-abd as-salih hatta idza ja'akum aslamtumuhu ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصار كالأسير في أيديكم لا سقاكم الله يوم الظهر yace yanzu shi a kun gayyaci wannan mutumin kirki kun kirawo shi garin ku. sai da ya kuka liƙa shi sannan kuka yi shiri a kansa kuka kashe shi sai da ya koma kamar fursuna a hannunku yake kada Allah ya shayar da kuruwa ranar da ake jinki wannan magana tana fi ilamul wara bi alamil huda na tsabansi shafi na ɗari da da arba'in biyu. tana kuma cikin al-irshad na al-bukhari shafi na 234 dukkan suna da dalilin da suka shi tsabansi din ya hikaito wata magana wadda sai bi Husaini yayi الوقتين ده وقت الرجولة تبو تنتبو هدو تكي سنتاكيش يرى شألم تكتبوا إلي أن أين أتس أن قد أين أتس إماء وإنما تقدم على جلد مجندة تبا لكم أيها الجماعة حين استصرختمونا والهين فحسبتم علينا سيفا كان بأيدينا وعششتم نارا أبرناها على عدوكم وعدونا فأصبحتم ألبا على أوليائكم وسرقا ويدا على أعدائكم استسرعتم إلى بيئتنا كطيلة الذباب وتهافتم إلينا كتهافت الفراش ثم نقضتموهم تبعا بعدا لطواغيت هذه الأمة هم ما قبل أن تكتوا ألا إيدي هو البركة إيشي أقول لك جاية توني عشان يكون صدق أمانة كفوت سوقي كنا سوق كشيني وأنا هم ما كنا تي إعلام الورق na tsabarsi shafi na ɗari tara da arba'in da tara barwaye har wa yau sai yi hussein ya yi musu baka addu'a in ji mufi yana ta Allahumma in matta'atahum ila hilin fafarriqhum firaqa waj'alhum tara'iqa qidada ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا وسيدي أدعي يا الله وإن متعب إذا كاد يد سودائي كرك دئد كرك دئد سوء الدنيا idan ka rayar da su a duniya ya Allah ka kirkece su ka warwace su ka mayar da su kungiya kungiya sannan kada ka tabbari su zauna lafiya da masu mulki sannan yace sun kira mu don su taimake mu da sunan su taimake mu sun ma'adau alaina faqataluna sannan suka yi shiri akan mu suka kashe mu magana ta ƙarshe da zan kira su saboda lokaci ita ce magana da zainul abidin alimin hussein ya yi wadda al'arbali cikin kashfin gumma mujalladi na biyu shafi na sha takwas da kuma shafi na talatin da takwas ya kawo haka shi ma alfi cikin al'irshad shafi na ɗari biyu da arba'in da suna cikin malaman shi'a sun kawo abin da yake cewa zainul abidin ali bin hussein mun wallafa littafi mai suna mai rabon ganin baɗi an buga shi a ƙasar saudiya wasu shekarun baya ana raba ma alhazai shi tarihin zainul abidin ali bin hussein wanda a wannan shekarar yana cikin manya-manyan ahlul bait wanda Allah ya tsira da su bai mutu ba rayuwarsa tana da abin koyi da yawa to a takaice ne abin da yake cewa lamma dakala ali bin husayn al-kufa ra'a nisa'aha yabkina wa yasrukhna fa qala haula yabkina alaina faman qatalana lokacin da alimin hussein ya shiga kufa ya ga mata kuka ɗin suka yi suna arkuwa suna keke riguna wayo an kashe husaini ya ce haula ya fina wannan mu ba kuka fa man katala na to a tambaye su kashe jama'a daga bayanan da suka gabata muna iya gane cewa ba wani ne ya kashe sayyidi husaini a ranar ashura bai layan shiya sunna na duniya a wannan lokaci gaba ɗaya sun taru akan don Allah Hussein kada ka tafi wurin su su kuma sun taru gaba ɗaya duniya shi a ta wannan lokaci sun ce ka taho da ya zo kuma sun yi watsi da shi sun fita batunsa wasu da cikin sun zama su ne rundunar gwamnati da aka aika da sunan su kamo shi da kama ta gagara da suka kashe shi lokacin da aka je da shi kan saurin ya zai tarihi ya tabbatar da cewa kamar da imam tsabari ya kawo a cikin eh, albidaya wani haya Yazidu ya yi bakin ciki ya nuna damuwa ya kuka ya yace yace yanzu sai kun yi haka zan gode maku ba ku san darajar gidansu ba yace wallahi ma a martu duka ban ce a kashe shi ba ta ne a hana shi tawaye mana a kamo shi a tsare shi in kuma ya yadda ya koma shi irin magana ta tsare. abubuwan da 'yan shi'a ke yi da ashura da zanga-zanga da ƙone-ƙone. da kidakirakin kirji da fasa kawuna ana fidda jini duk da yake wannan bai riga ya kawunan ba in shi a Najeriya imanin su bai yi da kai kan ba waɗannan abubuwa ne da aka kago su kawai don a yi kwafarin su masu a shafa kashi ga wanda ba ji ba su gani ba su masu kukan nan su ne dai waɗanda sun kai ɓannan kuma wannan shi ne halin shi'a da kai a tarihi suke buku suke fashewa da kuka suke zuwa su kai ƙara kamar abin da ya faru a bana su suka tada fitina amina su suka fita wurin jifa sa'anin tsarin sarajudiyya ba lokacin da aka ce su je jifa ba suka dawo ta hanyar da ba a dawowa aka tare su abin da ya faru ya faru suka yi suka ce wani tsantsar sarki ne zai wuce an ka tare sannan suka da suka je united nations so kai ƙara wurin kafirai cewa a kwace makka da madina daga hannun sauriya wai zan karba karba tsakanin kasashen musulmi kun san ana haka dan me ba ku ce a yaka kudus bari shekarun da an ga fito abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta ga ashura shine azumi duk wanda ya wani abu sabanin azumi ya zo da bid'a a cikin addini a bangaren ahlus sunna akwai jahilai waɗanda suka kalubalanci wannan makoki da wani abu ya shi murna suka ce ai kafin a kashe Husaini manzo Allah murna yake yi da Ashura tun da ita ce ranar da aka tsirar da Annabi Musa alaihi salatu wassalam aka halaka Fir'auna akan haka yake azumi suka ce don haka duk nau'o'i na murna ya halatta daga nan suka mai da Ashura sallah in kan lura kasa hausa da sallar shara ake cewa wai sallah biki ne kuma aka ce a sa fararen kaya a yi wasu sallar idi ce kawai su tsago a ran ko ba ka ba a sada zumunci a shafa kan maraya a yi sadaka a yi cika ciki to kaga annabi ya ce ya kai ka ce ai suka ciki ne kake nufi shi mallam bahaushe da yake bai tantance bambancin abin biyu ba sai haɗa biyu ya wuni da azumi da rana da daddare ya cika ciki ya sunna da rana da daddare ya bid'a duk abin da aka kago in banda azumin ashura su da annabi ya buri ko ya fata dukkan su bid'a ne kuma kowace bid'a fata ce kuma kowace fata, sakamakon su da layinta shine wutar jahannama ya Allah kai mana kariya daga fitinu ya Allah ka fidda mu daga kangin fitinu da bala'i da musubbu ya Allah ka zauna da kasabar sauran kasashen musulmi lafiya ya Allah masu rabon ganewa daga cikin al'umma ka lura da su gaskiya ka faɗakar da su ita wanda ba su rabon gane Allah ka kame hannayensu daga cutar da mu Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu lafiya ga jikinmu Allah ka ba mu lafiya ga hankulan mu Allah ka ba mu zaman lafiya ga kasar mu Allah ka tabbaki shugabannin da ka ba mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين